Arsenal ta yi abin mamaki a wannan kakar wasan bayan da ta lallasa kulab ɗin da ake ganin zai yi abin kirki a wasannin Champions Link a jiya Talata. Duk da yake an kai rabin lokaci a wasan ba tare da shigar da ƙwallo raga ba, biyu bayan yadda 'yan wasan bayan Arsenal ke ƙoƙarin kare gida musamman ma Peter Cech. bayan dawowa daga hutun rabin lokaci inda aka saka Oliver Jeron, cikin wasan ne ya samu sa'ad jefa ƙwallo raga bayan da Emmanuel Manuba ya yi kuskure kafin Mesut Ozil shi ma ya jefa ƙwallon ƙarshe kafin ƙarshen wasan. A sauran wasannin kuwa, Chelsea ta yi kunnen doki da ƙungiyar Dynamo Kyiv. Shi kuma Ivory ya zara ƙwallaye har bi a Raga Bet. Hakan ya sa Barcelona ta lashe wasan da ci biyu da nema. Ita kuma Lyon ta sha kashi uku da ɗaya a hannun Zenit.